duk wanda zai tunkare mu da magana ya san cewa ya shirya da hujja ba shegen da muke tsoro ba ɗan sanda ba ba soja ba ba sarkin gargajiya ba kotu ba ba gwamna ba ba wanda muke tsoro a duniya kawai abin da zaka iya gaya mana ka kawo mana dalili akan abin da ka zo da shi amma ba wai ka zo ka nuna mana authority ban ka nuna mana authority za mu nuna maka authority mu ma domin baka da wata hujja haka siddan kawai zaka zo ka ce an ce kaza an ce kaza ina hujja where is exhibit where is evidence kana da hujja ko kana da shaida ko kana da dalili akan abin da zaka faɗa ko ko kai wakilin yan shi'a ne saboda sun ɗauki kuɗi sun baka ko ko sun hadda baka sun firgita ka cewa an kai kaza ba za su kashe ka an ce maka mu ba mu iya kisa ba ne